Ki ba nan zami, na za kuma. Kai kicin zamu shiga wa Nan ba kicin bane kuma ya kicin ni wannan ni ka dawo haka dai wanga garji wanga kato ka ta waye min abinci in ci mm. ni da gidanmu ni ka abinci in yi duk abin da naka so in yi kawai ni ba abin da ban iya daha ba na iya daha abin ganga in kana so eh, dambu dambu da abin ganga mimina na aka ce mai dambu da da zogala na iya wannan dambu da zogala kenan da kai ba dambu da zogala ba na iya da haduka na iya da haduka wallahi hada adin gogo na iya waɗe me gogo kuma a sai mun tambaye sannan mu taho mu yi ga shi ma har da a zai musu su a'a yi a wurin Mun suka sa abin ga tukunya cikin ga. kyautatawa ne gaskiya kina ban ciwon kai wallahi a ah, haba malam dala ka shawarma rai dama ban da caji Allah ki bari wannan ba caza ne. ka do Allah a rami in laka caji caji cikin <laughs> ina na kuka dariya ah, ta kai ku ka fa caji Lala haƙuri wani. Babu shawarma lalla. Wani shawara wallahi ni ban da shawara malam ban da shawara shi yasa na ce maka bari in taho in shiga cikin kicin in yi abinci na ka ce min mu taho na min tsara ka kawo ni famasi ni ban da matsala wannan. Shawarar Masu ake yi abu ne mai daɗi. Ki ɗan taɓa ki jin ta Tawarma da meat wallahi kuma wallahi pap ya mun wa na nan da Allah five ya mun wa haka da ban ma san ko na muku cewa a ba mu pipe kin ga ba ba pipe nake magana ba meat pipe shi ma abokin ci Minna rashin cikin ga cikin cikin abin ga abin ga kwalba packaging kenan packaging saboda kura packaging packaging packaging rasu ka ce <laughs> mini cincin! Eh, ai komai kai ba ka ganin abin da ka faru ciki me a ciki me a ciki ga ta abu ta hora na ce ga yan tsutsotsi tsutsotsi nan ciki tsutsotsi tsutsotsi nan ciki hada abin rufe inna lillahi wa inna ilaihi ba rube waye ba shi yasa ka an wallahi shafa ka amu tun shawarar mina na yi wallahi dun na gane ba to kuwa ka dauke ni wai ban waye ba wallah wallahi na san duk abin da na kai na san kin waye kin ga wannan abun nama ne a ciki aka sa a ciki to min sa shi ciki ga abu da wani ta waje sai alama za ta yi ta shiga ciki shi sa na ga miki su suke yi ke baki iya yi ba wannan shi yake yin wannan abu malam ku kai eh. kuka yin shi malam malam ku kuka yin shi Thank you. <laughs> hadi. hadi hadi bak. Hayır. Ya lafı. Hadi gidelim. Duk da a kawo mana wannan abin ganin cinkin nan aka sa aka jan abin ga shi aka sha. Ba tsinki bane. Ki ce min stroke. suturo? eh mana ai ba bane suturo suturo sawa a ciki sai a dinga suturo ba bane ai <clears throat> kin gani a baby ta hmm? ba kin san na ko wanne na su suka su ji ko na iso <laughs> la ɗaya magana wato a rayuwa na, ina masifar son in samu yarinya a sokoto ko a zamfara ko a kebbi state ko a katsina kasan dalili saboda suna da masifar kyau ga ladabi ga suna da biyayya kuma ga zuwa makaranta sun san kaduna da kano duk gida ce ne a wurina gani su ina tunanin kawai hakan sai gashi allah ya kawo miki allah na eh Allah na ya kawo kuma kin san irin in kina magana in ina kallon bakin kina magana sai dinga jin kaina yana wani budewa wani abu na min yawo ina wani yawo min yawo kawai kin gane ko zan kai ki auti mai chillin mai soyayya kina ji na ta tsaka mai ta tsaka ta tsaka mai mina mina na mina na lahaci ɗaya na kai kamar mafi na mukai tun yanzu eh. tun ba a kusuma ba ai wasan bai fara ba sai ma gobe ga mu ina gaya mu da magana ka san mina na naka so me kike so in soyayya nan naka so ka dinga yin irin na MP <laughs> irin ina wannan sharukan din Hausa tim wa sharukan kuma a na Hausa tim sharukan na India a a na Hausa tim waye shi to Adam Sanko <laughs> ai aboki na ne wannan ai duk ai abokin ki na duk abin da zai miki zan iya miki shi a fili shi adam zo ina gaya miki zan iya miki acting din da yake sannan da irin wannan wankan nan na gayan nan na kaduna wanka da muke bane sun ga tun wanka duk gayan da ya ya cika in bai da kayan gayan nan bai cika gaye ba dan kaduna na waye waye waye dan kaduna waye waye ko gai gai Guys. Guys. Guys. Guys, Guys, Guys, da matsala. Guys, Ai zan dinga siyar da a wurin ina guys. da kai min yayi min. Guys, Wato, wasu shi guys kuma sotin shi ne sake na. Wanka. Guys, son. Dan wanka. wallahi ba ta da wallahi ai Aku cuma tahu. Esok kemai. Esok kahat. Naam. Mesti. Pakai nasi. Tu. Cukup? Oh. Cukup. Bisa ni. Bisa ni ba? Busak. ましミハメキシハカ。